Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa a sabuwar shekara ta dubu biyu da da biyar. Shirin zamantakewa da ke zuwa muku a kowace ranar Laraba yana tattaunawa ne kan hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke jan ragamar shirin. Zaman lafiya da daɗi sai da shi A yau shirin zamantakewa zai duba yadda rayuwar al'umma a Najeriya ya kasance a shekara ta 2024. Shekara ta 2024 wacce ta ƙare a jiya ta ƙunshi lamura masu daɗi da masu tsauri da na ɓacin rai da na farin ciki Alal misali matsalar tsaro garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa da kashe-kashe da shaye-shaye da ma wasu matakai da gwamnati ta ayyana a Najeriya sun janyo tsananin rayuwa wa wasu al'ummar ƙasar. Ko yaya tazara yake tsakanin talaka da masu wadata a Najeriya? Tambaya kenan da ne wa wani ɗan gwagwarmaya Zariyi Yusuf. Wannan gibin ya daɗa buɗewa sosai yanzu saboda a cikin wayanda da ake hangen su masu kuɗin akwai wasu matakai da gwamnati suka ɗauka ban sani ba ko rashin azanci ne ko ganganci ne wayanda da can suke ma kamar masu kuɗin gaba ɗaya an zabge su an dawo wasu abin da turawa ke kira middle class mm. gaba ɗaya yanzu babu su saboda haka a najeriya yanzu talaka ne kai can sosai ko kuma mai kuɗi ne kai mm. kuma idan muka auna kuɗin sai mu fuskanci kuɗi ne na alal misali dangantakan kusanci ka da 'yan siyasa shine arziki yanzu a Najeriya amma ba aiki ko kace talaka ya je ya yi zufa ya dawo gida da yamma da wani hakkin shi ba saboda haka abin da ya afku kenan eh, adadin wayan da za a ce masu kudi ne ko kuma suna rayuwa suna samun biyan bukatun yau da kullum ya dada ragewa sosai sannan adadin wayan da za a iya kira talakawa ne talakawa kuma ba ma wai lallai akan madulakan kaddarori ba amma akan ci abinci da safa, a ci abinci da rana a ci abinci da yamma a biya wa yaya kudin abinci a kudin makaranta rashin lafiya ya taso a ji asibiti to wayanda yin hakan ya gagare su adadin su ya ninka makiya misali ba a hmm. yanzu dai haka. Hmm. Eh. To wani matakai ya kamata hukumomi su yi la'akari da su kuma su kawo gyara ta yadda 'yan Najeriya gaba ɗaya ma za su samu sauƙin rayuwa. Na farko zan sa ran cewa gwamnati za ta ɗau mataki ta maido da wannan abin da ta wannan matakin ɗauka da cewa mun shugaban kasa yana tunanatawa cewa shi ba zai canza ba hmm. kuma ba komai bane saboda akasarin ire-iren su ko an sai da litan mai dubu goma ba shafan su zai yi ba hmm. saboda haka akwai wannan na farko na biyu kuwa yana jin zai zamanto da amfani musamman a fannin ba ba da tallafi ga masu kananan sana'o'i hmm. gwamnati da wannan muhimmanci kada a siyasa ta wannan saboda mai gudanar da dan kasuwanci shi ma ya samu ya dan lallaba watakila har ya ɗebi mutum biyu uku ko biyar aiki shi ma to ina jin wannan zai zama da amfani in aka da wayannan matakan gaggawa zai taimaka na kamun a dubu wayar su Ga Alhaji Salihu Abubakar daga jihar Nasarawa kuwa Wasu 'yan siyasa sun ƙara wa talakan Najeriya tsananin rayuwa. To waɗanne kalubale aka samu a cikin wannan shekara? Wallahi kalubale da muka samu a wannan gwamnati na APC da farko babba shine tsaro. kalubale da muka samu na biyu ne cire tallafin da gwamnatin ta yi na rashin tosaya wa talakan ta kowane gefe. Na uku wallahi ba ma bunguna a asibiti kuma tattalin arzikinmu ya lalace talaka na cikin tsadar rayuwa. Sannan akwai daga ciki akwai manya marufin tsaron ka duba kamar babban sarki kamar sarkin gobe ruwa an kake shi gwamnati bata san idan sun yi wannan aikin ba sannan gwamnati bata san inda wannan mutumin yake ba har an kake shi wannan ana nuna wa talakan Najeriya ba tsaro a gwamnatin nan suna tsaron kansu ne kawai sun damu da kansu ne kawai sun ke saya ma kansu kayan morewa a bangaren al'umma fatun da kana ta mika yatsa a gwamnati ne ta eh abinda al'umma kuma ya rige su yi yanzu mu daina zaben sai ne sai cewa ne mu wanda zai zama mana alhairi kawai shi yasa zan faɗa wa duniya an ce in ɗan uwanka yi laifi ka faɗa ya kamata mu rinka zaben mutanen da su zama mana alhairi su kawo mana ci gaba abin da yasa na ce zaben tunur bai zama alhairi ba baya sauraron talaka baya jin tausayin talaka baya jin koke-koken talakawa to amma kuma akwai masu ganin cewa matakan da ya sa sun dace kuma nan gaba za a samu za a ci gajiyan abin da ya sanya a kullum zainab babaji ana faɗa mana nan gaba nan gaba nan gaba wani gaban ne tun muna yara ce ce gaba har yanzu ba samu gaban ba har yanzu muna cikin wahala kenan za mu kare a wahala mu dawwama a wahala wallahi wannan karya ne idan da ba zai na barin faɗa musu gaskiya tun kama mulkin buhari ya wannan bin wahala 'yan najeriya suke kyawa. to ya za a samu mafita. mafita shi ne muna ta roƙon Allah ya kawo mana mai kishin ƙasar nan gwamnati mutumin da zai shugabanci gwamnati yana da kishin ƙasar nan suna kira ga 'yan Najeriya yin zaɓe mai zuwa ya zo ba zaɓi mutumin da ba ruwanmu da addinin shi ba ruwanmu da nahiyan shi ba ruwanmu da shi kowane kabila ne mu yi ƙoƙari mu zaɓe shi bisa yarjejeniya da adalci da yadda da juna kawai don ya gyara mana Najeriya mu ci gaba mu na hairu. To a ɓangaren al'umma fa ta ina su kuma za su gyara kansu. Inda eh, al'umma za su gyara kansu su yi hakuri da talauci yanzu masu kidnapping ɗin nan masu sata yayan mutane masu faki a hanya duk talakawa ne. wa'yansu suna cewa matsi ne ya kai su duk matsi sha Allah wani lokaci zai wuce duk wanda ya sayi kayan ki sai inda ya ga dama zai sayar muna cikin wannan layin kuma gwamnatin mu ba su damu da mu ba dan Allah ku zo mu